sai eh, a nemo mm, muktasaru min hajjil kafidina to ina ake a zauna ya tashi in tafi jiya min ha daga ciki ne ne ake magana min ha min ha eh alamun alaman ba a iya son bawa haka ke alaman eh, son bawa ga ubangiji bayanu alamati mahabbatil abdi lillahi hu shine tunda an yi hakan? don ka zan bin ha bin ha "Yi isa dole yanzu za ka yi eh, abin eh, kullum kuma da sai ka tashi ka duba na baya to shi ne an ɗora maka na gaba za ka iya riƙewa amma kullum ka zo ka shige shi a tsakiya to sai dai ka zama kawai kana riƙe da littafin an kwana ka sa alama karfe. in wannan ma an kwana sa alama karfe. in an tashi gaba ɗaya ka tarka ta zuba a littafi in Allah kai gobe ka ebo ta fanka ka dawo to wannan kuwa ba kanta wa minha an yakuna unsuhu bil khalwatiku sai an yi wannan daga wa minha an yi ta'assafa ala ma ya fotahu min zikirillahi ta'ala daga cikin alamomi bawa ba son Allah ya yi bakin ciki akan a ƙara da yi daga ambaton Allah wannan tarjama ce daga cikin alamomin son Allah ya zan mutum ya yi bakin ciki akan yau bai samu zuwa ba ya tashi da safe rabin gidansa ya rushe kaga ai dole ne ya zauna tunda juriyan ma samun sarari ne sannan rashin juriyan ma ita ma samun sarari ne ka tashi da safe rabin gidanka ya zube mana ai dole ka zauna amma sai ka yi bakin cikin baka zo karatu ba sama da bakin cikin da gidanka ya rushe idan ku baka kai haka ba to alama ba alama kana san Allah su da zane eh, hafinsu ya faɗi daga hannuna ka tashi gidanka ya rushe ka fama ka ɗaga wannan ka kafa wannan ka ɗauko kafinta ya buga kwano yi menene ka tattashe da ya ka zauna ka yi kaza to ya kamata ka yi bakin cikin ba ka zo makaranta ba sama da bakin cikin rabin gidanka ya rushe in kai haka alama kana san Allah ya Idris ne haru ba gane ba <laughs> yawwa eh ayi wannan gaskiya ne ba haka muke ba eh, sai eh, tunanin abokinka za su zaya shiru kamar tambaye ce malam haka ne ita ya to da matsala wallahi da matsala muna da matsala wurin son Allah har kai bakin cikin rushewar gidanka sama da bakin cikinka da ainihin baka samu jan'i ba daga inda duk wanda ka zama da Allah ikon Allah cikin rahamar Allah cikin taimakon Allah tabaraka wa ta'ala ni'imar nan da aka yi jiya gidana ya rushe amma dai alhamdulillah an ta da shi amma ka ce musu jiya ban yi sallah azwayi ba a jam'i na yi sallah azwayi amma ba a jam'i ba wancan kai na makaranta in ba a junan kowa ba za ta yi tasiri ba a junan ku na bai ce wallahi ya ka ga ikon Allah wata masifa da ta same ni ban zo karatu ba har shaidan na karanta ce ban zo karatu ba amma na bi ko ka bi inda bi zai baka tasiri ka tsaya ka bi karatu ka bi karatu zan bi karatun na wani lokaci misalin sau kusan goma ko ƙasa da goma ko ƙasa da kada amma ina zama a nasa ga hatta hausan Allah ya kawo min hausan da ina zaune gaban iya tunata ba ta tunuwa na zaune ne kadai don haka don ka bi ka zauna abin nan ina fahimtar da riƙe ba ya ne ba har mai karatun wancan yi ma aka yi za ka ji e ka bi wurin na amma tunani bai zo maka irin wannan ba to haka an fahimta kun gano inda matsala take wa min ha eh? ai ai yi da sanin Allah da son Allah ya yi kaɗan wallahi ma ya yi wani lokaci da dama mutum kan aikata abubuwa saboda ƙarfin rai ne amma ba wai Allah yake so ba ƙarfin rai ne tuna kada a ce abokina ya zo ni ban je ba kada a ce yau rana na yi abin na kafa ba asalin son Allah ne ba to amma ko wanda son Allah ne da ana samu mutumin da zai je yi tafiya ya kai duk yadda za a yi tafiya nan barin ba ta sai alamis ya gwammace idan aka yi karatun safe ya tashi da yamma yanzu zai ko ba komai zan haƙo da kai an na san yana da magarwa to ka zai dai ran alamis ba haushe ce da kala ya ba shi ka a bahi na yi sai na sana kaure ya yi wanka sannan burin sa da juma'a ta zo ko yayi sallar juma'a a wani wuri amma yana so ya zo a yin abin nan amma mu za ka zama ga mutum a anguwa shi a zaune shi a kaza ni abun ya fi bani takaici ma ga almajirai sannan almajiran da ya fi bani takaici wanda muke tare da su ta inda sakamakon wannan karatu da muka yana kwa shi ne muka sawa a tsora a ba kalma da kalma ba tunanin duk abin da kake za a ɗora nan an da duk waɗanda suke ba a samun su anan ko da ƙasa dole za mu samu bambancin tafiya kamar sama da kafa karatun nan kafin duk shafin da aka ɗauka ya bambanta da na baya in ka samu littafi juzu'i goma ko juzu'i bakwai kowanne shafi ya saba da shafin gaba kowane shafi ya sha da shafin gaba kowace sura ta faɓa da wata surar da aka yi kowace sura ta faɓa da wata surar da aka yi to ya za a yi wannan sun tsaya kullum suna ta karantawa wancan shi ya fi ji abin da zai fi ga sai da shi wancan da ke so ya sha doka ya za a yi wancan sa mutane doka ya ɗi karon na lalura sai ka fitar da kai to amma fa dole ka dawo jiya aka yi jiya menene ya faru jiya menene jiya? dole kana fita aka samu wani abu muka samu canje za mu canza shi ba za mu ce sai ka dawo ba kai za ka jiyo ka tambaya ya ya akwai wani canji canji da aka samu kaga da sahabbai su suka gane Allah na biyu suka yadda annabi gaskiya ne abin da izo da shi gaskiya ne ya so ka yi ba sa fashe idan za ka sarfe ka ce wani zauna mana kamata mai kafin da mai kano wasu mutane da ba su suna mai kafin da mai kano shi kenan za ka ce to kai mai kano za ka tafi kano sai ka ce mai kafin kasa da kyau in na dawo abinda babu duk za ka gaya mu shi ma mai kafe din muskilan kafe ta same shi suke to musamman ana nan duk abin da ya faru ka kawo mu amma ba sa banin wani karatu zai abin da tsasa mu ko duk wanda ka ga wani ɗalibi da ke zama shi yana zaman kansa ne ba wani ke ba in yi fita daga nan da ya dama zai ya zama masa ya duba ko wajen baya baya waje ko akwai wani canci yadda ake karɓo kullum kan zamu ajiya to ka dole duk abin da aka samu na fasaha sai a fashe ciki wannan ma samu a jefa shi a ciki ba su je huwa duka amma za a ga wani dan mulmulalle wannan zai iya zama za mu iya tafiya da shi mu ruga shi a ciki mu yi ta cin ciwo mu yi ta motsi ne wani ma an sake samu shi ma a ruga shi a ciki wata rana sai ka ga mun yi kiba amma ma na yi addinin mu na daɗa kafuwa muna ƙara samun ci gaba muna ƙara samun abun nan addinin musulunci yadda yake shimfiɗa cikin littafi mutum bai san shi ba yanzu yake dubawa ya haskaka ya hara ya karanta ya kara ya karanta ya kara kafin ajima zai samu abu zai ci gaba da samu har mutuwa ta same shi bai karewa imam muhammad din ce ina tare da tawada da alƙalami zuwa mutu tun daga mahadu ila lahad to dole wa'annan ba su shan ruwan tsuntsaye su kawo mutane matsaloli hmm. na'am Si kaɗan ba eh sai san Allah sanin Allah ka za haka suke tafiya juna to wannan kan sa mutum ba da rayuwarsa amma ba yadda za ka ba wa rayuwarka a addini ba ka san Allah ba kuma ba ka san Allah ba yadda za ka ɗauki rayuwarka ba addini ba yadda za ko kace na ba da rayuwarka da addini eh ka faɗi ba ka san waye Allah ba ko ba ka san da ke san Allah ba to haka an yi askafa alama ya futuhu min zikirillahi ta'ala wai ta na'amu bi ta'a kuma ya dinga jin daɗin bautan Allah sana wato ita kan ala daɗi gare ta kamar misali ne bautan Allah fa ake ana zafi da kunna fanka na jin tana da daɗi ko kamar misali ne ake baka kun je gona kun da muna ba da misali da abinda muka sani ne aka ce maka ga abinci kowai na aka samu ba niya ba mm, kuli-kuli malar zaƙi za ka je kana yi to haka bautan Allah yake tun safi kana kuji ba kuji ba haka ce hayya ala sala ya ta yadda fatanya sai ka tuno a gindin bishiya da kuke da ruwa sai tunanin gangaren can akwai ruwa sai alwala sai wane ne za ku je ku more da bautan Allah za ku je daɗi lokacin nan kun je gaban Allah za ku more yanzu to amma ka ga mutum ana ruwa an ce ku zo sallah wannan ya noke wannan ya noke wannan ya noke ba kun yi har tunanin gicin na da pneumonia an kwada ta da pneumonia da kalli ranin da inda ba a fata ko nan nan shidda na yi na daɗe ban samu ba kuma da kabari ba na tsaya na kalli kabarin alhaji na turai na ga wurin na ke kaɗi ne pneumonia ya biya na an shiga pneumonia eh kullum da an yi ruwa ana can ciki to kuma bai tsaya da bana ba ko da mutum bai tafi ba ba in ma ruwan ake shi dole ya daɗi na aka kashe damshin nan al'aka ba ita ka mayar da ƙasa ya labarin mamoniya kai ka taso daga masallaci ka zo ka samu masallaci yana da mai gagare ka alhamdulillah in da ne kwashe ka wannan kuma sharrin shekar ne a fili an ba bala'i ka leko kace ah. har a ce maka wayoyi a ce maka ai ta jam'in Allah ba iyaka ba a zahar na yi da lafiyar jirgin tun da ana ruwa ina wani ruwa a haɗa sallah saboda samu sauƙi, ana irin wannan yayyafin ba za ka iske irin wannan kwatankwacin yashin da magariba da ce a haɗa sallah tun da an yi ruwa a haɗa sallah ke lalle ko za ku haɗa sallah yanzu to ya za ka yi ka haɗa sai ka zaman kabarin ka nan kafin can shi abin da kai a nan fa shi za ka ce a kabarin nan ba a kabar yake bautan Allah ba abin da ka yi nan daidai abin da ka yi shi za ka tara a kabarinka in a nan ba ka yi ba a kabarinka ba kowa ba komai sai ko zunuban da ake ta tsaye sai ko zunuban kamar yadda ka san rayuwa sama ne da abin da aka shuka da abin da Allah ya shuka kasan wanda Allah ya shuka ya fi yawo ya fi yawa zunubai za ka yi sun ne da kanka abun da haka za su dinga zuwa maka ta tsaya ka da zaka kare su ta kafa mai kyan in ma suka tsoro ka fasfake su ka cire su saboda wannan rayu hmm. hmm. Eh? Eh, nam iyali eh. jam'in sa ya yiwu amma dai ka san ba kamar wanda ya zo ba ku ba za ka ce bashir masha'i fi dulan yanzu kai misalin ka kai da ka ji ruwa sai ka zauna kai abin kai sallah addini yusrun wancan sai rufe rugo da gudu zai samu sallah kana ganin za a ba ku ladabi da a hankalanci dama kunna neman ka sai kuma kai magana abun nan eh ina ne ai sha neman shi tsakanin magarwa da shabu to dama na neman shi ban gan shi ba in ya zo sai yi min wani kila du'a yi ke kan gan shi eh, yi magana ya gaba ɗaya abun ya karye ina da bataliya eh, ina guda idan bai zo ba ba za su zo ba kafin a da binciken kowa ina ma bataliya ka yanzu to ka gani kai laifi kun ce amana na ka faɗi don da menene akwai bataliya guda a gidansa duk wanda ya zan daga yankin sai ce a ah, ni muna wurin mai magani ni muna wurin mai magani mu muna wurin mai magani to mai magani bai zo tsakanin magarba da shi ka san ko dole yaran ka yawo suke tafiya kuma da suke tafiya yawon nan na suke zuwa har akwai wanda na zaka ce mai magani ne ke mu je mai sallah wani masallaci sai ce to za mu haɗu da mai maganin kuwa hmm? wai ka hana masu ma sallah a nan su je wani wuri su yi sallah ha yanzu dai to yanzu ka je aiki ina son ganka tsakanin magana duk duniya inda ka je kara daya ba a sai da magani da daddare da rana ke sai da ba wanda zai sha magani da daddare mu wannan ka kawacan ka je wajen su al'asan in sun tashi sauke su sai amma mu ganka saboda ba asalin sallar ka ta dame mu ba sallar waɗanda suke tare da kai ne dame mu ba karatun ka ya dame mu ba karatun waɗanda suke tare da kai har mu samu idan suka gagije to ko ba ka nan ba za mu damu ba ga yara mai magani ne. amma duk wanda muka rutsa daga cikin yaran ka kuma haka za ka same su suna yawon sagada sagada sun da na gama bincikawa kuma sagada sagadan nan da suke tafiya malam ba abin da suke sai mugayen abubuwa malam sai dauke dauke don haka nan na fata ka gyara a gaskiya akwai nauyi a kanka ba kai muke tuhunta akan sallah ba ba kai muke tuhunta akan zuwa yaran nan ba inda za su samu abun da muke nema su samu tun da amana ne kowanne su aka turo shi duk inda kai sallah masallaci ka yi amma su wa'annan daban ne namu ne muna son sai mun killace su su mu samu inda za mu iya ba su ɗan tarbiyyar da zai bayi wanda Allah ya ɗora mana har mu san cewa sun gagare mu ne amma a yanzu ba mu ba su ba jiya nan mun yi magana akan misali yasa muke son a ce Kuwa yana magana yana nan dabba ma an ba ta tarbiyya ko yau shaho mutum ya kiwata shaho shaho wanda sai zai ka ganshi ko kallon sa kafin kwarar da shi amma an ba shi horo ya tafi sauka nan ɗin ka in zabuwa ta miƙe ka nuna masa je ba ke ta ina kwatar kawo ka ga mutum na yawo da kannuka karnukan nan ainihin yin yi saki kare a kan karnukan da in horo-horo ba su ma kamawa sai dai su sako shi a gaba sai sun kawo shi gaban ka duk masifar barewa ya sun kawo ta ba su ma tabawa amma da gudu za su tarkato ta su kawo ta ta fito da gudu da kare a gabanta ta yi tsoro su zo gaban ka su dinga wani ɗan kuka dinga ɗan kuka ka taso ta samu ɗan kuka su buge su buge kamata yayan mu sun gagara wallahi ba sun gagara ba su gagara ba da laifin ne don mu sani haka rika iya koyawa kare ka dubi kwaɗayin kare har wani jiya wani ba wanda zai ce wallahi banan nan wannan misalin banan nan ya je gonansa da wasu da wani mai kare suna cin burodi ya ɗauki burodi ya jefa wa taron nan kada na yi sun sana gici kuma jihe zauna da mai karen ya zo aka ba shi burodinsa da ya gutsura je haka da sai shi shi karen an ba shi horon bai cin abin da ba mai gidansa ba shi ka kwatanta mu yanzu sai gashi wai muna yan adam ɗan muna cin abinci makwata ba mu taɓe ba kwatanta ko wannan laifin waye Allah ya mu ne kyauta in ka ba yaro abinci a iya mu wala baki ke ci abinci a makwata yau da iyayen mu za su taso za ta an yi asara wallahi malam ya sun yi asara tarbiyya yaro karamin yaron kace masa abinci, sai da shi haka matsa masa ya rike sai ya rike abun haka sai sai ya daga wasan ya ga ka ba ga yadda mutum kuma yana so kaga dai ba masu zari in jisko to Allah ya ruba ya san jisko in ka ba shi sai jisko mara hankali kenan ka kana ba shi yadda shi sai da ya samu horo yau a ce kare kare kare ya bi ka Malas. alayhi wa kuma in an tashi karatun nan kullum muna kwambila za a yi karatun nan zai mu kasu ba masu mu sai mu gama yan koke koke mu mu watsai kuma kuka ba zai amfani ba ga dalilin da ya sa ba mu samun tafiya kana jin yunwa kana son abu ya da za ka abin sha amma uwarsa na zuwa in ta karba in har ita ta karba ta ɗauka ta minka wata zai amma don a sai in gwaka yi irin iyayen na abokan wasa irin abokan wasa da ta ke ke ka hana shi ba ga kinan zaren ba shi Karin gome shi ka rike da shi haya ɗan wane na wane na wane wane an gobe ta masu abinci da ke sai jimɗe bakin su na ce miki baya ce ke ba wani baya ce ke gane shi kuma mu son yaya malak son yaya ga shi mun kashe yaya mun kashe su duk wani ɗa da ya lalace mala wallahi mala akwai akwai kafan uwar shi a ciki akwai kafan uban shi a ciki ban sani ba kuna ba? yanzu ina mai abin yi sai na za a fara mani yara ke ɗanka ɗanka in yana cin abinci a wani wuri ko damuwa ma ya yi roƙa ma zai shi ma a ba shi dan ana raba abin shi aka zai zo ya tsaya in an zuba wannan ya kalle shi in ya tafi bin shi da kallo in ya bata sake dawo don abinci an zuba wannan shi ma yana kallo daga ga dole ne ke to kai ma ba bari a zuba maka kai ma ko hai su kuma ka zama bar ƴaƴan mu abinda za mu gadar musu da su kenan sai kare ya eh, bi ɗanka kare lahoro kutiri abin ya wuce haka har ma ne gane zai da ke ne kuma an yi maganar tarbiyya mu kamar muna muna ta ihun tarbiyya muna ta ƙaryar tarbiyya muna ta kwarmatar tarbiyya amma dai suna nan a amma babu ita aiki ba mu ma shirya ma yadda za a yi, da a sai misali idan ka koro mata ka za ta tare idan ta koro za ka tare idan abu ya tsere mata za ta kira ka ta ce ga wane nan ga wane nan ga wane nan kai ma idan ka koro ainihin za ka tsare maka wane nan ga wane nan za ka zuwa ki ba za wance wane ba za wance wance ku faru ku hada, ha sai dai kawai sai kariyan karatu ayyar tarbiyya mai magana mu dan mun kare koke koke in an tashi ana fita abin da za gudanar da ويتنعم بالطاعة زي جداء طاعة آه، لا ولا لا يستثقلها بيغن النوين طاعة زي تسكيو كا ذاك ذو صلى سكيو ذاك يبقين سكين في طالة مسلسة عند مسلسة ذاك ذو مكرم مكرمتا الدين يسكيو معنوي معنوي wa yasqutu anhu ta'abuha duk wani wahalan ibada za ta kai dadin ta za ta ji in qala hadith al-bunani rahimahullahu ta'ala ka batta salatu 20 sana na yi wahala da sallah shekara ashirin yana yin ta dole zai yunkuri ne ta so cikin ruwa zai yana iya ta shekararsa talatin ina ina zuwa sallah kada kai sa fa in ya samu dama ne zai je masallaci in bai samu dama ba ya sallah gida haka fa ake yanzu in mutum ya samu dama ya yi sallah in bai samu dama ba ya yi ta gida in bai samu dama ba ya yi ta kan hanya in bai samu dama ba ba kwaɗayin jam'i mutum jam'i zai wuce masa bai ma san wani abu ya wuce masa ballantana ya haddata an ce ya kare sallah ya haddata mutane kan sallah za ka ake cewa iyaye haka ake cewa malamai haka ake cewa shugabanni sai ka tsare ka kuma ka tsaran da mutane ita yake ya yi wahala da ransa shekara ashirin yana training wata na amtu magana ne wata na amtu bi ha gashi yanzu ina jin daɗi da ta ashirin na sana shekara ashirin kenan ina jin sallah daɗinta da garɗinta da markonta da zaƙinta ya cire da shekara ashirin ya bauta wa Allah na shekara ashirin kada shekara arba'in kenan hatta mu bu musulman na cire din dinga kai cire ne kai cire ne hatta goge hatta taba abin ya zama jiki tun abin ya zama jiki ne ya waye gari kana jin daɗinsa kana fatin cikin rashinsa shekara ashirin aka sallame shi ya samu ainihin gogewa aka ba shi takardar ya goge a jikinsa amma ita wanda takardar ba a rubuce ba daga nan kuma ya koma ya yi aiki na shekara ashirin a zama yana kai wa ƙalar junaidu rahimahullahu ta'ala alamatul mahabbati dawamun nishafi alama ta san Allah dawamar da nishafi amma idan ana abu ka ji gaji to ka samu matsala a wurin son Allah ka samu matsala a imaninka sai ka ci gaba da yi dole za ka samu ladan ladan ne ran wannan shine yaƙin rai amma magana son Allah kuma ya fita da ita nan ka fita daga bangaren muhibbina ba da wajen bangaren mumini ne musulmi ne kai ne, amma ka fita daga martaban waɗanda ake so wadda ubu bi shahawati ainihin yaftarru batanuhu wala yaftarru qalbuhu zai samu kijewa da sha'awan abun din yaftarru batanuhu jiki zai yanke wala yaftarru qalbuhu zuciya bata yanke ba wannan ya za'a jiki ya yanke amma zuciya ba ta yanke ba ta wannan sai dai mu kasanta shi an je aikin masara biyar ta yi ko inda yau gaba su ba ko ɗaya eh sai eh, ba girma abun nan eh, eh to wannan al'umma tsoma mazai zama haka jiki an san kwarkwace amma zuciya ba ta fa kwarkwace ba to akwai a fili wanda yara za su gane shi wannan yanzu kai ne da kaɗai za ka gane wannan a irinka to amma a irin wurin ku a ran da aka yi wasu yara suka yi aiki suka yi aiki wajen biyar ya ike ni na san ga aiki ya ike wa ne ta ɓace ɗauki aiki don Allah wani ka tashi ina mm, mm, wannan ɗin ma da wuya me ya tsakafin masara ya kai ya ga an jirge ta a dan agona an yi tsube tsube to da su biyu suke aini abu nan duk inda suka je in aka tara musu lodi suka yi yankuri da ya fita suka sai sun tsaya ta wurin babu komai suka yi suka yi ya fare ana son aikin shi ma ɗayan ya fare amma faɗi yake ce wani kaza ka taho ce mm, mm. na gabi sanan iya bayan zana koma wannan kaga jikin ya fare amma zuciyar na nan wa'inda suke matattu wanda shi baki ɗaya da zuciyar da jikin duk sun fare su ne masu koma inuwa ayat da za ka iska kusan za ka biyu bisa uku sun gaba inuwa ɗaya bisa uku ke aiki kanu su ba haka ba kana ya kake ganin wannan misali in na kusa da ni ba su ba ni haɗin gaiwa jiki ya fare amma zuciya ba ta fare ba ko da ka ce musu ba aikin nan haka gobe mu da za ta a mu karafa amma kuma ya ko kaya malam da kyar iya kaiwa in yi tura hannu ya ballo masara za ka ji hannun sai dai ka tura shi kawai ka ja ka falle ka sa abu. to dukkan ake aikin jiki ya fare zuciya ba ta fare ba in an ce abin ga ha ga aikin an kyafa shi amma matattu wannan duk na inuwa daga mai tafiya ba haya da mai koma inuwa mai komawa kaza wannan matattu ne hissan wa ma'anan za ka yi kaga irin wane dama shi ma haka yake wane ma ga halinsa wane ma ga halinsa kullum in an je aiki irin wannan muke kallo wannan muke lissafi a nan ne ake cewa wani mutum ne wani ba mutum ne ba kakka yi mamaki kaza ya zo an sa wani ba sa ka ba an san ka ne aiki ba abin da kai ne ake maka hisabi da shi ba da rayuwa ka ake maka hisabi wani zai iya yin kaza wani ba zai iya kaza ba ko wani za ku ɗauka ku ba shi aiki sun kan samu irin wannan na adam mai asibiti hmm? to a wurin aiki ake zaɓin wanda za ka tafi da shi ba wanda zai zo gaishe ka da safe ba an an jima gaishe ka ina kayan ka rike maka ina mai zai ce wannan wannan ba fada ne abin da ake wasa ke nan ce sai kai ka ruɗi kanka ina yan kafu gida nan kasu masu masu masu eh, ranar alamin akwai aiki akwai makarantar umma ummatu ko kan akwai hatu an buɗe makarantar mata kaga ran alamin bai kamata a kyale su ba ko kuma ran alamin ake buɗe makarantar mata hmm. maza na gangarawa na shiga daji na a cikin ana ruwa ana mai yi yi na taimakon makarantar mata wannan kaga ina za a zaki aikanta hissan wa ma'ana jikin ya mutu zuciyar ma ta mutu ya kamata sai ko jiki ya fare to zuciya na nan ya ce muna nan za a je mu je zuwa mu je zuwa to mun yi ce ba kawai mun san hanya za mu kaba ku ji muna tare da kwazuci وقال جلو علامة المحبة دوام النشاط أدعون إتاك ذنك والدؤوب بشهوة يفتر بدنه دوما الدشاوة جسيا فاري ولا يكثر قلبه الله كبام ما يكثر Allah ka ba mu wa'annan yara ya Allah ka sa musu zuciya ka wanke zuciya su ka cire musu son kai ka cire musu lalace Allah ka cire musu mutuwan zuciya hmm? so ba eh tun ana kakara shi sai zama da gaske ba ana al'ilmu bi ta'allumi ba al'ilmu bi ta'allumi al'ilmu bi ta'allumi kakara shi ake tun ana sa da kakare sai ga ya zama gaske sun kakara su kai kana ta aiki haka kana ta aiki a wanda in an yi magana ka zai da daɗi dan kuwa kana danne zuciya ai shine abin da wancan yi shekara ashirin ina kakare daga nan wajen ashirin da wani sa ga Allah ka ga wanda shi ke zama jika gare shi hmm? da lada ba shi ne jihadun nafsi ba shi ne jihadun nafsi ba a yi wannan ba ba a samun wancan da lada shi ke da lada ma Gala don aiki gala don yaƙin rai shi ne jihadun nafsu raƙamul awwal jihadun nasu a shaitan daga nan wanda iya wannan shi ne zai iya wancan shi ne wa kullu hada mawjudul misali dukkan wannan misalin sananan fil mushahadati mara a sarari a idan za ka wannan kada ka tafi wasu mutane da aka gan shi a wani wuri ka je in ga ji kiran sahabbai misali ne amma nan cikin mu ina maza ne wani na da hali kaza wani na da hali kaza ko misalin kana neman wanda za ka damfa abubuwa ka bari ya sai lokacin da an yi aiki an gaji an tashi to duk yaron da zai taho da an kankara ka ya ɗauki wannan buhu ya ajiye ya ɗauki wancan ya gyara ya ɗauki wannan ya gyara ya ɗauki guntun teburi da akariya ya ɗauko guntun ya ajiye ya ɗauko ƙwatar ya ajiye ya ɗauko ainihin na gyara wannan sabonta da aka tafi aka bashi ya kankare ya kankare ya tara wannan an yi kaza sai zo yi wancan an yi kaza ya zauna kowa ya tafi shi ko yana nan yana ta buge buge to ko shugaba za ku ba don sa za ba shi gwamnati na san ba za ku sauƙin wannan maganan ba kuma gashi aka yi sa'a ma yau ba mutane ke zan ce muku shaitan dole ya kalli irin wa'annan karanta karanta suka ka sai sai kai karatun nan yau bai kamata ga mutane ba ko yi aiki da karu dana gane ga wanda muke karatu ga shi bayan nan mana yahuda in dai ka tashi neman shugaba to a nan ne za ka danka abokanansa wanda sai an tashi tukuna an wuni ana abu daya ga yunwa ga gajiya kawane wane ne shi kuma lokacin nan kuma ya tashi kai ma oga kwata-kwata ka ne wuri ka zauna kana tunanin kana numfashi ne ke to yanzu ya za a yi da wannan kari kai to sai ka gaggawa wannan ya tashi na wannan aiki wani ya tashi bi shi wani ya tashi bi shi wani ya tashi amma wannan ana gama aiki falla ya tafi abin fa ba yadda za a kama shugabanci amma wannan share ya gyara nan ya karkata buhuna gaba ɗaya ya aje ya karkata kwanuka ya aje ya ebo teburori na masallaci inda masallaci ne ya aje ainihin um, kwanukan ruwa robobin ruwa duka ɗiba ya aje karayayu karayayu ibetara a daban ya zauna ya gyara kaza ya yi menene kaza shi ma yana shirin zai je gida ya rufe kofa ya rufe wane ne ya gyara kaza ya gyara kaza sannan ya koma ya tafi ceto kaga wannan lokacin ya tashi shi ma ya gaji don gajiya ya kama ya tafi to wannan shi za a ba shugabanci irin wannan za ka ba amana irin wannan za ka ba amana eh to an Allah ba mu ikon aiki ce ba da ɗiƙar sun kuma amma fa dole ne tun da muna karatun aiki ne ba muna karatun mu gama littafin ba ne ba. Hai, muna san mu damu mu ga alaman canji a cikin jama'a na ako a kada ba kai mamaki an ce wani komai na wani komai kina wani komai kina wani to shi ne ka san irin wannan abana shi ne wanda ka san zai maka ba wanda zai ce maka in a yi tare sai an gama mana ina wani ina wani ina wani za ku tabbatar da kun yi kaza ku tafi abin sa wannan ba shugaba ne ba ba shugaba ne ba lokacin da ta ba kowa ya gaji idan an ba ka so ka shiga ku ba ga fa ba ke ta ka ce waye ga Allah zai je ya gano mana kafin ya san tafi me suke ciki kuma yi shi wasu huzaifa ne ban gari ke na ta ce kan Allah Allah ka dali ne ka dali ne ke kira ne Allah ka rai ce ina wanda zai je na tsaya masa da aljanna rana kaza rana kaza waye shi na kuce na huzaifa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika zo ka je ka samu mutanen nan ka tabbatar da kaza ka tabbatar da kaza ka ce an gama ya manzon Allah ya san kayansa kada ka tsallake inda na ajiye ka kada ka yi wani abu in ba wannan da na saka bai ce an gama manzon Allah yanayi Allah yi muku kawai yadda na ga sanyi yana kyama ga iska ana yi ga duhu ana yi kuma shiga cikin makiya idan aka tafke shi to nama kama ya zagaya ya zagaya iska na kora a haka shiga cikin su ba tare da an gane ba ya duba ya duba can sai dama wani abu ya ako kira daga shugaba na gaba da jama'a a ihun da za a yi ga da ko ina da karu maka al'um gefen abu sufiyar jama'a kowa ya zauna cikin shiri a sake duba tsaro da a iskan nan a duhun nan karshen ta wani ba muhammad ya shigo mana mutane muhammad kasa su tsaro mana su shigo kowa ya duba na kusa da shi shi kuma yana da sai ce ba ta wani waye kai ke ni ne wane wane da kabila kaza da ya zama to ni wa kaza kaza ba za na kan mu baro ni ba muhammadu ya shigo mana nan ku shine ba muhammadu wato muskilan babu dariya a ciki da za a ce ka je ka yi wallahi malam da ake kana cikin a lokacin ne ba mai dariya ko ne wasu da ne ne ba ka tunani ko za ka iya haka wata ba yake to jama'a kun ga ya mu ga wata wurin zama ba raƙumin ba sun rame abincinmu ya ƙare abun hawa ma mun kusa cinye su kuma yaƙin nan ya ƙafi ya ƙi cinyewa har kana kai hatsari a cikinka ni dai na da nazartar ta kowa ita kan shi da haka nan ni yanzu kawai mu koma kawai ina wai nawa mu koma kawai yayi tsalle hau kan taguwa ita wa matar sa haka haka hau raguwa ta ne ke. abu ko zai bayan haka yake inna lillahi wa inna ilaihi rajiun in dan da ba dan annabi ya ta kadni wani abu kawai kibiya ɗaya ce na ta da shi ta yi amma annabi ya ce ka an taɓa shi ka in yi wani abu bai sanin kashe ba ma da na kashe abu su ya kuma dan gaba ɗaya ba daga na su kwalo ga su kai ta tafiya su kai ta tafiya ce to bari man jan dauki mata wannan bayan jin haɗa kayana wannan na kwance kanki wannan na kwance kaza ita za zai fito ita ya rasulullah ga shi lokacin da ya shi kuma annabi da ya tura shi yana tsaye na nafila yana ta nafila ce da ya na je na shiga karkashin barbansa yana nafila na kudun da ne a cikin mayafinsa rabe mayafinsa ya gama ya ce ya ya ce an gama ka ji gasu gasu gasu kaga kanan wannan su ne masoya Allah wannan wani suke suna suke da gaske komai su ka gani tukuna da idanka musahadar sai wa kullu haza mawjudul misali fil cikin abubuwan da ake gani a nan ne ake gani ga na Allah ga wanda zai kai labari ga wanda ba zai iya ba holoko ne fa innal muhibba shi mai son Allah la yastaqilu sa'ya fi muradi mahbubihi lazan zaka za ka sa huzaifa a ciki bai ganin wuyan aiki wajen tabbatar da manufan wanda yake son shi dai har wannan wanda yake son nan ga abin da yake nema ta mutum zai ya fita shi wai yana jin daɗin hidimata hidimansa da kalbi a zuci wa in kana shaqan ko da aiki nan da wahala ko akwai hatsari alamar da zai aikata maka shi kullu hubbin qahirin duk wani so rinjaye eh, ainihin wa kulla hubbin qahiri lamu halata duk wani so zai rinjaya inda mutum ke son zan shi zai rinjaya ko shakka babu man kana a habbu ilaihi. duk min al duk wanda ainihin mahabubinsa a fi yawa a gare shi da lalaci ba zai lalaci ba mutalaka kalkasa ba zai bar lalaci sai kudi mace mai yasa mutum ko daga aikin Allah Usman Azari me yasa muke baya baya daga aikin Allah daga lalace san ne babu madakhuli na wasan kuma babu zuciyar da za a kai bari mu yi da karfin tsiyama ko da zuciyar ba ta so wa in kana ahabba ilayhi min al-mali ko yanzu da ya zama ya fi soyuwa gare shi daga dukiya ta rakar mala zai bar dukiya fi hubbi a kan fanshi sai nan zan tsaya ko